To jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa cikin wannan shiri namu na fira da tsofaffin yan dambe. Allah sarki rayuwa yau kuma 16 ga watan biyu shekara ta 2022 za mu kawo muku ta fira ne da muka yi da marigayi mamman raba gardama mamman dan sanyin na Allah sarki rayuwa mamman dan sanyin na yayi wasu banganu masu muhimmanci a wannan tasha mu ta damban mazaje TV don wannan ne karanka na farko na samun tashar mu sai kai subscribing ka danna karrawa da zarar mun dora wasa zaka samu ganin sa Allah sarki rayuwa mamman raba gardama shugaban kasar 'yan dambe ku biyo mu a wannan tasha mu yanzu domin jin tattauna mu da mamman raba gardama a lokacin da ya yi yayi magana masu muhimmanci Allah sarki rayuwa Allah ya ji kan mamman raba gardama Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta ku biyo mu a wannan tasha mu ta damban mazaje TV ku yi subscribing ku danna karrawa sai mun ji ku da farko za ka gabatar da kanka to lalle ni an muhammadu daga gardama muhammad hmm. dan sanyin ba gaskiya ba to mamman dan sanyin na gani ina tare da kai yau a nan maraban yanya inda na same ka eh, mamman dan sanyin na kayi harkar dambe kuma har ka zama shugaban kasa ma na 'yan damba gaba daya a zamaninka ko kuma mu ce da farko dai za mu ce Eh, ya aka ma ka fara shiga harkar dambe to lalle zan soma dambe farko ana yin sa a sanyin nan hmm. sanyin na nan cikin jihar ina ne a jihar sokoto hmm. cikin jihar sokoto ne sannan can ne garin bayan haka nan a lokacin da ina ganin ana yi dai tun ina ƙarami hmm. sai na ga cewa ni ma zan yi saboda a wannan lokacin yan nake duk wani yaro ya zabura ya ce zai wasa da ni ko kuma za mu yi wasa dai da shi to insha Allah zan ci nasara a kansa mun dan sanyin a lokacin da ka fara dambe a sanyin na menene yasa ka fara dambe menene ya zabar da kai ka fara dambe eh abin da yasa na soma dambe akwai wani ake ce mai meli mhm. shi ainihin sa mutumin sayan ne mm. sannan meli din nan abin nan yake a cikin sayan nan kuma a cikin anguwa ta abin nan ni ina bajja ko kuma na makira shi kuma eh, sai yake cewa ni ne shagonsa hmm. in yi masa in yi dambe shi dan dambe ne a lokacin a'a ba dan dambe ba ne hmm. ya sa ni ni kuma ni dambe shikenan da ya sa ni damben nan so daya sai na ziki zuke ta yin dambe hmm. to shikenan na ɗan fita zuwa ya wuri hmm. saboda akwai wata gwaggota ganwar bawa ta ne hmm. na je wurin ta can tsallaken ruwa ana ce ma garin adahi hmm. <coughs> daga can sai ni baro ta na ce zan je wajen abokina hata yi kudin mota da komi dai na je da ni zo wurin abokina nan ana ce masa rashidu shi kuma rashidu daga dai muka je kallo da shi sai ni ce ah, ana taɓa yin wannan lamarin don haka zan yi ya hana ni ce ba komai ya bari ya zan yi sai mun kai da ni damben kuwa sai ni ci nasara Hmm. wani ana ce mai modin da ado hmm. daga nan kuwa sai ni ci gaba da dambe su bele suka tashi barin gari zuwa jega hmm. sai na biyu. su lokacin kana yaro eh lokacin na yaro karami sulawalin bele ce lalle da gani na ni dan boko ne da haka ba zan bi shi ba iyaye na su zo su kama shi sai suka banni nan jega nan sai na ga 'yan dambe gaba sun kwasu kayansu za su tafi wani gari ko sai na bi su kuma muka zo koko nan daga wannan lokacin kana shekara nawa to a lokacin da ne wuce shekara irin bakwai takwas nan ba gaba daya eh kana ma karami sosai ke ina karami kwarai za mu iya ce a wace shekara kenan wannan magana da wannan labarin da kuke bamu to wannan labarin nake gaya maka da nake baka eh, a halin yanzu to gaskiya da ɗan jaya ko mu ce an kashe shekara nawa to yanzu an fi shekara an fi shekara hamsin ma hmm. ko ba gaskiya ba <coughs> misali mamman dan sanyin na a wannan lokaci da haka fara dambe kashi kana karami daga nan sai ka fada ina daga nan ana nan ana wasa kuma nan ko kudin nan kuma Allah ya bani nasarori da an taka dambe da ni sai in yi nasara dambe ya watse an ka nufi jau sai kuma again na sake nufa rijau hmm. mun ka zo rijau a wannan lokacin ne gundumi ya kashe ada a ruwa ruwa ya kashe gobiri duk a ido na ya kashe wayan shi gundumi wani bangare yake a dambe eh gundumi gurma ne hmm. shi ada na jaro wani bangare yake ada na janzuwa wadda muka aje shi mu dai mun aje shi bangaren mu jamus hmm. ne to misali a wannan lokacin duk kana karami ko kuma sun girme ko kuma sa'annin ka ne a'a lokacin sun girme ne nesa ba kusa ba hmm. ba gaskiya ba ina cikin haka nan sai ni bar sai na bi hantsi shi kuma hantsi ba ko daidai mun yanzu dan umaru su rabe wayannan mun sun rasu hmm. dukansu sai muka zo kwanta gora sai suka ce lalle ba za su ba zan bi su ba hmm. saboda su kudawa ne ni kuma mutumin arewa ne hmm. tunda suna ji magana ina magana jiri shi kuma ya rasu hmm. jirgin nan dama shi ke ta surutu ne na gan shi sai na bi shi na gan shi kuwa har na fara bin sa muka zo abin nan malumfashi sai mun karabu shi bai san inda ke ba ni ma ba san inda ke ba tafiya ya ta tafi sai gashi kuma mun sake haduwa eh. misali maman dan sanyin na wannan dambe ka san akwai kudu akwai arewa akwai gurma da kamar yadda kake ba da labari yanzu eh. ya aka yi katsanci kanka a arewa eh, ka kanka a gurma da ko gudu ba abin da ya sa ni cinci kai na arewa saboda ni na ga na fi sha'awar kudu a arewa kai hmm. domin mi domin ganin ke in ni tsaya arewa din nan gaskiya zan yi hazaƙa eh, wadda wadda ba sa tsammani ba hmm. kuma allah mai iko ina fadawa shan kuma sai na zama kamar wani abin ga suke cewa mm, abin ga gwalin to na ji suna abin da ake cewa kamar nasara ne haka eh ina da nasara ko yaushe yi wasa su raben nan da suke ganin kamar sun fi ni karfi <coughs> da sauransu hmm. sai ga su da bubbuge su su dan umaru nan diga su na bubbuge su eh, ya aka yi mamman a lokacin da kake dambe har ka tsinci kanka har ka zama shugaban kasa na 'yan dambe eh gaskiya a lokacin nan ban da tsoro ko kaɗan a duk wani wani mai wasa in allah ya yarda in nisa ka gaba da wuya bance nasara kanka ba hmm. da yawa wa'yansu sai an ga cewa mutum ya gagara amma ina zuwa muka haɗu da ni da shi da wuya ban yi nasara a kansa ba misali mamman ɗan sanyi na wannan hazaƙa ko jarumta da kake da ita akwai wani sirri ne da kake amfani da shi ko kuma me ya mana me sirrin wanda duniya ta sani eh to ko asiri ko ah, wani jarumta can asiri wannan wani abu ne wanda ake cewa asiri hmm. amma gaskiya amma jarumta ta game da wasanni gaskiya na same shi kwarai allah ya bani ita hmm. da wuya mu zama mun fafata da ni da mutum kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ko sati to ba samu nasara a kansa ba misali a lokacin da kake dambe dawa-dawa kuke lokaci wato za mu iya cewa dawa-dawa kuke lokaci wanda kuke karawa a tare da su a wannan lokacin eh, muna kara don kana ganin ana kamar cewa da ake su dan china lokacin da su suke fafome hmm. sai ni kuma allah ya bani sa a kansu su dan umaru ga su nan da dama yan dambe don yanzu in ce maka wani wani wani wani ƙarya nike hmm. saboda wayansu an manta su hmm. wayansu kila ba ba sa duniya amma sai in yi nasara a kansu idan muka lallabo muka dawo baya eh, za mu ce kayi kisoshi kayi kashe-kashe misali za ka iya lissafa a harkar dambe za ka iya lissafa kisa nawa kai a harkar dambe harkar dambe wato a lokacin nan ban iya cewa ga mutum kaza hmm. wanda ne nasara a kansa saboda ba yi yake yi na yi na rubutawa ba an aji domin ya zamo min wani tarihi nan gaba ko na bari ko kuma haka in labari ta taso in ba da labari sai dai in ce maka wuri wuri wuri wuri wuri kamar su dutsen ma katsina kano kaduna sokoto babu da wuya a yi dambe da ni biyu uku ban samu nasara ba haka a lokacin kamar yadda buka ce ka yi kisoshi kuma kai ma kila an taɓa maka kisoshi mm. eh, waye za mu iya cewa ka taɓa fafatawa da shi wanda a harkar dambe za mu iya ya baka wahala eh to gaskiya a dambe ban da iko in ce ban sha wahala ba ga hannun wani tunda abu ne na kai nasara ko a yi nasara a kanka ko ba gaskiya ba amma kafin a sha nasara a kaina na sha nasara a kan wa'yasu da dama da dama to ka iya maimaita za ka iya faɗan wanda ka sha wahala a hannunsa gaskiya ban san su ba don ko da ko na na ce na sha wahala a hannun wani a ah, masu kallo wayansu ma za su iya shakar ya yake ya sha wahala ta bai sha wahala ba tun da mu an kai ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya kaza mu gaban mu mun gani kowa gaskiya ba misali idan muka tafi za mu iya cewa kamar yadda na gaya maka harkar dambe harka ce ta jarumta kuma harka ce ta bajinta eh, za ka iya tuna eh, ko kuma kafin mu je ga wannan tambaya din zamu ce mamman dan sanyi na a harkar dambe a lokacin ana cewa kai eh, kana da masoya amma masoyinka zai zo yana liƙa maka kuɗi amma ka fi shi kwalliya takalmin da yake kafan ya ya fi na mai liƙa maka kuɗi tsada rigar da ta kake sawa ta fi wanda yake liƙa maka kuɗi tsada eh, me yasa haka to kamar lokacin nan lalle masu zuwa kallo irin wannan lokacin gaskiya suna bani alheri ke dai kamata to inda abin ya kasance haka nan wanga ya baka wanga ya baka wanga ya baka hmm. ni kuma ina tashi ka san lokacin ana yayin boil boil mai tsada daga nan saudiya ma hmm. <coughs> zan aikawa a tsohon boil in don kashi hmm. ko kuma takalmi mista mai tsada in je in saya lokacin nan kudin da nika samu eh. a gidan dambe ko fiye da haka hmm. sai yanga cewa zai mutum ne mai son sutura eh. irin irin boyar din mai tsada eh. ko in shiga kasuwa in gan shi ko in aika sako eh, minti daya misali a wannan lokacin mamman dan sanyin na irin wannan kaya da kake sa mai tsada da takalma masu tsada eh, ba da kake a suwa ko kuma kake zuwa kasuwa ka siyo eh ni kan tai kasuwa hmm. wani lokaci in ni gan shi sai in saya hmm. ko kuma in ba da kuɗi ne a soma hmm. lokacin ana cewa idan aka kirawo ka gidan dambe idan kungiya ta kirawo ka kafin ka zo gidan dambe hmm. eh, misali a ce daga lagos kana lagos za ka zo kaduna hmm. an ce kudin jirgi ake biya maka kuma jakakka ma tana riga ka zuwa ba shakka ba shakka an yi haka eh. domin ina da wani yaro ya rasu hmm. ana ce mai liba hmm. lokacin nan kafin sauka sorry muna inda jakakka take ruga take riga ka zuwa misalin an biya ma kudin eh, jirgi saboda in liba ya sauka eh. Za ƙa'ida kai ma kanka mai kallo da kaje ya ce wane an ga wani ko ya zo eh. kayansa sun zo suna garin nan kwanan nan za a gan shi garin nan to da wuya a kwana uku ko hudu ni ban sauka bayan zuwa liwa ba zan iya bin jirgi in sakwas nake in hau jirgi in sauka legas in mai duguri nake in hau jirgi in sauka legas hmm. in kuma a lagos din nake kan hau jirgi in sauka sokoto ko kaduna sokoto ko kaduna haka ne misali mun maraba gardama wannan lokaci da kai wannan irin zamani kai tashi ya kake da masoyanka eh masoyana gaskiya haɗa ma wani lokaci ma sukan tashi su mitin na cewa ana so in je gari kaza a haɗa min kuɗin jirgi sai a bani a cafe su yan kallo kenan eh yan kallo kenan idan wani ya idan wani ya addabe ku a wani waje kenan eh don haka kamar sani kana masauci akwai lokacin da ya koma kudu a dalili na shi da shanu kanin basauce da jamus ne shi eh jamus ne alalini na ya koma kudu suka ce to ba su yadda ba an ce sani ya koma kudu kuma sun gani an yi dambe da shi gani da shi mun yi dambe kuma yanzu ya yi maiduguri da haka ga kudin mota ga kudin jirgi an hada yau duk abin da nake kan in yi dambe nan garin hmm. ya kasance nasa kuma ya duguri din mai dambe da shi kuma haka ta auku hmm. to irin haka nan da dama yakan auku ga mutanen sai a ga an haɗa min kuɗi na tashi na bagari hmm. ko ba gaskiya ba misal a wannan lokaci za mu ce idan ka kwatanta dambe a da kuma ka kwatanta dambe na yanzu za ga a lokacin ane maka wani ta ane maka wani kirari eh, fada ko dambe ko kuma a kwana bayan kanta me yasa ake maka wannan kirarin eh to wannan kirarin da suke yi ni dai ba na tsoron sa su yi dambe da kowa inda an ka ce ya kan kama da ni da wani za mu yi to lalle za mu yi ko ka yadda mu yi mun dai muka soma to mun soma kowa da kai kenan ko wani lokaci in dai ina nan kana nan lafiya kuma ni ne lafiya to ƙa'ida sai mu yi to shine suke cewa faɗa ko dambe ko a kwana bayan kanta mm. saboda an san ba ja baya misali a wannan lokaci eh, ya kuke ɗaukar dambe kuna ɗaukar dambe a matsayin gaba ne ana ci yan dambe ko da kaga suna dambe a cikin fili in sun fito wajen fili a gansu kamar abokai haka ne kuma a wannan lokacin to gaskiya wayansu mutane suke ganin haka amma ni ban ɗauke shaka ba ni na ɗauki lalle do or die at end time inda za mu yi dambe da kai to ƙa'ida ni abin da ya bukata inda ya nasara gare ka hmm. inda ya samu nasara gare ka ta ce ni ne gaban ka ba kai bane gabana idan kuka yi dambe da abokin dambanka a fili idan aka tashi daga dambe idan kuka taho kuka fita waje ko kuma kuka koma wa lojin lojin ɗinku inda kuke zama kuna zama ku fira a tsakaninku a ni ba na yi gaskiya ba na yi iyakaci na za mu zai hai hai shi kenan eh. kai naka gaba in na gaba shi kenan ana cewa a lokacin dambe ko mu ce za mu iya ta musa wasu suna cewa har yanzu ma wai ana hada baki da dan kallo a ci amanar dan dambe misali a ci amanar dan dambe shine a masa wani asiri da za a buge shi haka ne a lokacin ku mu a namun lokaci ka'ida duk dan kallon da baya son ka baya son ka duk dan dambe da baya son ka kuma baya son ka hmm. a wancan lokacin ku kenan eh, a namun lokaci eh. misali mun dan sanyin na a lokacin da kake dambe wanne kisa za mu iya cewa wanda har yanzu kana tana shi wanda kai wanda kai wani gaskiya eh to akwai kisa da dama wanda nake tunawa na yi mu wa'insu don kaga ban mantawa a wani lokaci an ka ɗauki su zaki ba bindi a kai su kwanta gora hmm. ni kakkashe su an ka an ɗauko ɗan cana daga can wudil hmm. a ɗan kore je ɗauko su da ɗan cana da baƙon mai gatari da ɗan umaru su dai a kai su kwanta gora to gaskiya an kai su don su bani kunya hmm. amma suka je akwai wanda ma na kashe a cikin damben sai a sa lamarin ma kamar ya wuce mm. gaba daya mutu wane ne wannan <laughs> ai ka san <laughs> ana yin abu siri mm. ka bar shi asiri a wannan mm. an yi tsammanin ya mutu saboda zafin kisa saboda zafin kisa barai to misali mamman kamar yadda muka sani da ita dambe harka ce wanda sana'a ce sana'a ce kuma harka ce za mu kamar yadda muke faɗa ta jarumta eh, misali lokacin da kai dambe eh, kai kuma wanda kisa za ka iya tuna wanda kai aka yi maka wanda kana jin zafin sa har yanzu ko da ba mugun kisa bane amma kana tana shi eh to gaskiya kada in zama kamar na kira da kaina hmm. amma gaskiya babu dambe wanda zai zo a yi min shi ya kasance na riƙe shi a zuciyata hmm. saboda <clears throat> ko da kayi min shi yau gobe ko banda gobe ko kuma jibi hmm. in Allah ya da sai na yanku wanda ya fi shi haka na manta da wannan na riga na karama yawwa haka ne idan muka je a lokacin kungiyoyi na dambe wanda suke bude gidan dambe hmm. suna bude gidan dambe ne don neman kuɗi ko kuma dai kawai don suna ne eh to kamar irin su alhaji matu hmm. a wannan lokacin alhaji matu na yana ina ne alhaji matu mutumin alawayo ne mai gidan damban ina mai damben lagos hmm. na wannan mm, mai sunan wurin ake cewa badiya jore eh, badiya eh jore eh, hmm. to a lokacin nan duk wani kungiya dai wanda ke kasar nan bai shi ba hmm. su alan wata hmm. shi ma ya rasu shi ma ina yake shi kuma a nan yake kaduna hmm. shi ma ya rasu hmm. to irin wannan su ne hanshakai waɗanda suka buɗe gidan dambe hmm. su haɗa 'yan dambe ko wani iri kowa ya zo misali raba gardama za mu iya cewa da dambe mutane suna kallanta a matsayin wani abu ne wanda yake harka ce ta wanda ake shaye-shaye a cikinta ya za ka kwatanta da shaye-shayen da da kuma yanzu lokacin da muke yanzu dinnan gaskiya a zamanin da cewa da ake ana shaye-shaye gaskiya ba bai da shaye-shaye saboda duk wani mai dambin da da wuya mawuyacin abu ne ka samu mutum biyar ko shida waɗanda 'yan shan kwaya ne suna shaye-shaye waɗanda know-how abin dai ba misali gaskiya haka ne to yanzu fa ya kake kallon abu eh to yanzu da mutane suke faɗa suna nuna cewa 'yan dambe suna shaye-shaye kuma hmm. gaskiya ba to ni da za su iya bin kiran da zai yi masu in ma suna yi su daina hmm. saboda shaye-shaye bai da wani abin da gashi ya kawo ci bayan abin misali eh, bara mu je bayan kaɗan wata magana da kai na maka tambaya akan ta ba eh. lokacin da ka fara shiga harkar nan bai kace wanda ya dauke ka dan ce ba zai dauke ka ba yana ganin sai dan boko ne eh, eh lokacin kai kai karatun boko ne a lokacin da ina da ina sa kaya sosai don in ka gani zaka ce ai karatu nake